Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci goma sha tara da talatin da ɗaya da arba'in da tara da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya da fara'a da numar FM da dalol FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu a Alfa rediyo da ke Kumasi. yayin da a duniyar gizo ta intanet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da asbahin ranar Kirsimeti. Da fatan ana kan shirye-shiryen harkokin ibada da kuma shagulgulan Kirsimeti lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri. da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC muke gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace ranar Kirsimeti, yau shirin namu zai raja'a ne a kan gaishe-gaishen Kirsimeti. Amma da farko ga kanin labarai. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya ko makiri. shugaban amurka donald trump ya ce amurka ta shirya wa duk gorin sallar kirsimeti da koriya ta arewa take barazanan bata a daidai lokacin da tattaunawar nukiliyar tsakanin su ta citra kila dai zan samu kyakkyawar kyautan gilashin fure saboda na nuna adawa ga gwajin makamai masu linzami in ji trump yana faɗawa manema labarai koriya ta arewa ta kira ga amurka ta amince da wasu abubuwa a tattaunawar nukiliyar ta kuma yi kashedi a farkon wannan wata cewa za ta sa kafar wando guda da amurka kuma ta aika mata da kyautar sallar kirismeti tun a cikin watan fabrairu ne tattaunawar nukiliya ta ci tara yayin da koriya ta arewa take nema a ɗage mata takunkumai kafin ta shafa ma huskanta toka ta gwada karfin nukiliyar ta matakin da tunin amurka ta yi fatali da shi rundunar tsaron farin kaya a najeriya ta sake sambo da suki tsohon mai ba da shawara akan tsaron kasa bayan ya kwashe shekaru hudu yana tsare jiya talata ne dai hukumar tsaron farin kayan ta sake shi bayan wani umarni da ta samu daga gwamnatin tarayya Anthony Janar kuma ministan shari'ar gwamnatin tarayya Abubakar Malami ne ya bada umarnin sakin tsohon mai bada shawara a kan tsaro da ma wani ɗan rajin kawo sauyi Omoyele Sorowi. a wata sanarwar da ministan shari'a malami ya sanya wa hannuna cewa cewa sakinsu ya biyo bayan beli ne da kotu ta ba mutanen biyu Sashen Hausa da muryar Amurka ya tattauna da sambo da soki bayan an sake shi inda ya bayyana matakan da yake niyyar ɗauka nan gaba. To godiya wato ba ta da magana da za ta yi za ta nuna iyakar godiyar da su da al'umma wanda suka yi ta addu'a amma mun gode Allah ne kawai zai saka musu da alheri ba abin da za ka ce wato Allah ya saka da alheri kuma Allah ya biya da niyya. Gode kwarai mun ga fa'ida abin da aka yi da shi an yi tun an fara kuma an kare lafiya. To ganin cewar ka kwashe tsawon lokaci kusan shekaru hudu a yanzu zaka ce kana da lafiya ko ko akwai wani abu da ke damun ka? Alhamdulillah ba abin da ke damuna cikin ikon Allah ba abin da ke damuna. To yanzu ka samu iyalinka cikin koshin lafiya kuma. Kowa cikin lafiya alhamdulillah. To ranka shi yanzu menene kiranka ga ita gwamnatin tarayya ita kuma? gwamnati yi ba kiran da za a yi mata ta dai ta san komai da ake abin da ya faru da mutum duka a rayuwa abin da Allah ya tsara shi ne ake ba wani abu face wannan abin da Allah ya tsara rashin sani ko rashin tawakkali shi ke sa mutum yana wahalar da kanshi ka ɗauka ne ya yi ma kaza ko shi wane ya ɗauka yana da yi ma kaza ba haka yake ba duk abin da Allah ya tsara haka zai yi an yi kamar yadda ce na ɗauki lokacin shekara hudu na gama yau sun kare na fito Allah kaɗai ya san abin da ke kuɗe gobe ba wanda yake ko wannan ba wanda ya sani to kawai kowanne abin za a tafi adalci kowa yana zuwa wanda yake zuwa masallaci juma'a kullum in dai musulmi ne yana zuwa abin da ake zuwa ma kullum liman ya kuɗi da yana musu magana ku yi adalci ku riƙe gaskiya ku yi adalci ku riƙe gaskiya to wannan akwai dalilin da ake wannan a saurare shi a saurare shi to yanzu za ka koma domin ka ainihin gabatar da hujjojinka ga kotu cewar wannan abubuwa da ake tuhumar ka ba gaskiya ba ne. eh dama ai ina zuwa kotun abin da ya hana zuwa wannan akan ah, an ce a sake ni da a sake ni wani ce to duk lokacin da gwamnati ta sake ni za mu ci gaba da shari'a to ni dama a shirye nake akwai raɗe-raɗi da ke nuna cewar zaman kasancewar lokacin da aka yi juyin mulki na shi shugaban kasa Buhari shi yasa kai ka kama shi kuma yanzu shi yasa ake mai da martani kai ma a kanka eh to yi wannan ni ban da sanin wannan ni abin da na sani abin da Allah ne ya kaddara shi ne ya faru ba wani abu to babu wani takun saka tsakaninka da shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan ni dai ba na takun saka da kowa ba na fi karin haka na inda ina takun saka da kowa san da su kike nan a sa da sashen Hausa da muryar Amurka bayan hukumar tsaron farin kayan Najeriya ta sake shi ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC shugaban amurka donald trump ya ceceki 'yan majalisar democrat kan batun tsige shi a jiya talata a daidai lokacin da ake ci gaba da kai ruwa rana kan shari'ar tsige shi da majalisar dattawa za ta yi ba su yi mana adalci ba amma yanzu su suna nema a yi musu adalci a majalisar dattawa in ji trump yayin da yake magana da manema labarai a wurin shakatawar marlago a florida Trump ya mai da hankali musamman a kan kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi a kan dakatarwar sai baba ta gani game da aikewa da daftarori guda biyu zuwa ga majalisar dattawa mai rinjayen Republican domin ta gudanar da shari'a. ya ce tana kin mutanen da suka zaɓe ni da majam'iyyar Republican ya ƙara da cewa Pelosi tana cutar da ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To ba tare da ɓata lokaci ba za mu koma gefe guda alheri Grace Abdu ta gabatar mana da gaishe-gaishen Kirsimeti. Let it be Christmas everywhere. in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are on the small country roads lined with green mistletoe. Big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2019 lami lafiya. Alheri Grace Abdi ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba 'yan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana. Allah sa duka mu yi Christmas lafiya. Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya. Ina aika sakon gaisuwa na Krismasi uwa. Merry Christmas and Happy New Year. Hosiana, Hosiana, Hosiana, Hosiana, amahoro hose. Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana, Hosi, Hosiana, Hosiana muje mu izina ry'uwiteka amahoro n'icyubahiro biba hasumba hose ibyishimo bitaha mu mitima yabo baririmba banyeganyeza amashami y'ibiti indirimbo zikwiriye yerusalemu ni tela ne gata ina kawo gaisuwan christmas ga waɗannan dangi da iyali ina farawa da Ibrahim Audu bakwai babban ɗa ina gaida mani ɗan birni da iyalinsa ina gaida tasin heniya gata ina gaida roda Mika Gata, ina gaida Yohana B. Garba, ina gaida iyalin Danjuma duka baki ɗaya, ina gaida Bawa Umaru da ikkilisiyar mararraba ƙanƙara ina gaida karimu kafinta ina gaida nali bi d dumbulum da iyalinsa da ikkilisiyar ta ruwan sanyi ina gaida nuhu nazari da abokan aikinsa. Ina gaida Musa baban da Bora. Ina gaida Ruti Yahaya daga Gani. Ina gaida iyalin Idi da iyalinsa duka. Ina gaida iyalin Musa Bahago. Ina gaida iyalin Musa Adamu. Ina gaida iyalin kuka sheka. wato su binta ya haya ina gaida da su salamatu da da mai gidanta da iyalinsu da su sami baban salo da iyalinsa ina gaida dukan an uwa da abokan arziki allah ya maimaita mana ya sa mu ga na baɗin baɗaɗayen ya yarda mana sunana Reverend Akila Adamu ina nan Buwe uh, a Maryland, a United States of America. Ina gaida ekwa Executive da kuma staff na Discipleship Unit Ekwa Headquarters a Jos. Ina gaida abokanina su Reverend Chris Daria, Reverend Inuwa, Sajo Ngoma, Reverend Levi Nyamson, Reverend Samson Muria da kuma Reverend Likita Musa wanda yake illona. ina gaida wasu abokanai na da muka yi girma tare timothy shaman solomon duniya friday uh, ali ina kuma gaida abokanai na mutanen kunye kate a lamingo jos ina kuma gaida mahaifina jerry adamu da surukaina ina kuma gaida dr garba jikanshi da secondary school mate nawa yana malami ne a tafawa balewa bauchi wayannan na gaishe su na musu fatan alheri a yi christmas lafiya allah ya barkaci mu duka ni ruth iliya daga new jersey barka da krismeti ga iyayena dara amingo minti rambusa ya'yana gimbiya da mai gidanta kerengwe linda da mai gidanta chukuma parandu tabita elizabeth christie gloria samuel moses da madakai yanwaine na sarah chris bulus bature da iyalinta toma minti da iyalinsa naomi olorun dare da iyalinta emmanuel minti da iyalinsa da marshall da iyalinta dauda minti da iyalinsa jesse mr cijoke oyewunci dr ijeoma ezeife da diyarsu zimuzo ezeife oyewunci da ita mama benes oyewunci pastor na ecclesia na reverend jeremiah bugwada da mataimakinsa pastor bandoma duka membobin bishara 2 ekwa church jenta jos matan zumuntan jos dcc a karkashin shugabanci regina tumpan na muku barka da kirsimeti ina kuma barka da chris miti da maryamu joseph rahila mija george bawo nuhu mai gari john lenge victor dinka cecilia yam emmanuel akpam dominic ingomajak da iyalinta hadiza frank tadi sarah fajok amina fajok jacob gandu ruth ishaya joyce da kuma tise dan ladi a yi buki lafiya. Gaisuwa Kirsimeti daga bakin Briska Garba Umaru da zuwa ga Nehemiya da Mika Iliyagata da iyalansu. Ina gaishe da Reverend Dr. and Dr. Mrs. Ibrahim Bakari. Ina gaida Reverend Stephen Fanyan Baba, President na Ekuwa da iyalansa. Ina gaishe da Mama Dalhatu, yara da jikoki. dalhatu abdu ina gaishe da reverend and mrs benjamin kamshuwak ekwa yutan hausa ina gaishe da reverend and mrs joseph gunard na gaishe da pastor and mrs francis philip na gaishe da elder and mrs stephen ogo a kwanga na gaishe da dukan iyalin members na Gospel Church Utan. Ina gaishe ta da dukan Widows Fellowship na Utan LCC. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Ilya Obadaya. Ina gaishe da Mama Dinatu Umaru, Maman Zainab. Ina gaishe da Baba Garba mai gaskiya gidan kwara iga Ina gaishe da Mr. and Mrs. David Juris. Ina gaida mama Rebecca Turaki, ina gaishe da Mr. and Mrs. Sule Auta, ina gaishe da dukan iyalin Baba ɗan Juma Gata, ‘ya'yansu da jikokinsu. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Musa Adamu Koli da ‘yan uwansa. Ina gaishe da mama Tabita Sanda Isa da iyalanta. Ina gaishe da iyalan baba daniel marama binawa 'ya'yansu da matayensu duka ina gaishe da mama saira mabira da yaranta da jikokinta ina gaishe da 'yan uwa daga gidan idrisu galadima duka ina gaishe da mr and mrs john umaru ina gaishe da reverend and um, Mrs. Muhammadu Dan Amarya, ina gaishe da dukan mawakan Jos DCC kwaya. da fata an yi Christmas lafiya. Ina gaishe da Reverend and Mrs. Joshua Aku, ina gaishe da Reverend and Mrs. Ishaya Garba a Utan. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Jimmy Ajayi, ina gaishe da Mr. and Mrs. Nuhu. Sama'ila Nazari tsiga gidan mai kafi. Ina gaishe da gidan ɗan binni. Ina gaishe da Mr. and Mrs. Yakubu Gidado Bazata. Ina gaida Dr. and Mrs. Musa Ɗankyau. Ina gaishe da Simon Bala Arin da amaryarsa. Ina gaishe da Dr. and Mrs. Tiga Kasin. ina gaishe da Reverend and Mrs. Ibrahim Kasim. Ina gaishe da babban yaro na matawallan ruwan sanyi barista Yakubu Salibawa da iyalansa da 'yan uwansa duka. Ina gaishe da members na A Gospel 3 a fata gaisuwa ga Ishaya Aliyu na kwari da ɗiyata Shamsiya da yaransu duka. Ina gaishe da Alisa mati no matsala da mai gidanta da yaranta ina gaishe da zainab da 'ya'yanta ke mariya ina gaishe da dukan dangi na das ina gaishe da asabe sama'ila lawal da yaranta da jikoki ina gaishe da jummai yusufu sadiq da iyalanta da jikokinsu ina gaishe da Saja Garba Bundod da iyalansa da jikokinsa su Dr. Luka Fito Buba, Timoti da dukan dangi Ubangiji Allah ya sa a gama bukukunan Kirsimeti lafiya, Allah ya mana jagora. Murai Satiyawa. Sunayenmu Emily Azilkwa da Zarni Pukuma. Daga Kuvahang Hong a karamar hukumar Hong a jihar Adamawa. muna nan a america a jihar Maryland. Muna mika gaisuwan Kirsimeti zuwa iyalinmu da abokanan arziki a Nigeria. Muna gaida Reverend Alfred Pukuma, sibia skibia da iyalanta, Sidida da iyalanta, Shilni da iyalanta, Suda, Zamari da Ephraim. Muna gaida Malam Benson Jelani da iyalinsa malam johnson pongri da iyalinsa malam sa'idu cbn da iyalinsa sani likita na gombe 2 clinic antisusuti da kukuya da amina malam elf na carpet grass a home malam mummuni da sauran abokanen arziki a nan carpet grass home ishaya kushu da iyalinsa albert wilberforce da iyalinsa commander sam gatwa da iyalinsa uh, justice nathan musa da iyalinsa da duka dai abokanin arziki muna muku gaisuwan kirsimeti a yi lafiya Barkanmu da warhaka. Sunana an Gata na makaranta a Calvin University Grand Rapids, Michigan. Na kawo gaisuwan Kirsimeti ga mamana da babana, Mrs. Tasi Gata da Mr. Nehemiah Gata. Na kuma kawo gaisuwa ga iyali na na late baba Iliya Gata da late baba James Gitama kuma yana kawo gaisuwa ga duka abokaina. Allah ya barkace mu duka ya bi tare da mu. Ice mai suna Jummai Linda Mama Comfort. ina miƙa gaisuwan kirsimeti zuwa ga ekuwa church kafin tafawa bauchi da dcc na bauchi gaba ɗaya ina gaida sunday school department na bauchi dcc gaba ɗaya ina gaida malaman sunday school na lcc bayara gaba ɗaya ina gaida malaman sunday school na ekuwa good news church bauchi da dukan mutanen Equa Good News Church. Ina gaida Pastor Likita Mantau a Katsina. Ina gaida Mama Biba James da mai gidanta da yaranta da jikokinta a warji. Ina gaida iyalin baba Reverend Tambaya Jibrin duka da yara da jikoki. ina gaida iyalin baba shawulu a warji ina gaida adda metron ganya a bauchi da iyalinta ina gaida yaran sunday school duka na bauchi dcc ina gaida poston Ekwa Church Abubakar ta fawa balewa estate da fatan duka an yi Christmas lafiya. sunana sunday bitrus secretary na kasa baki ɗaya na zumunta a nan birnin washington dc a amurka yau na isa da sakon gaisuwan kirsimeti ga mr bitrus peter ambashim na isa da sakon gaisuwa ga dr ahmed eh, amese alaga haka kuwa ana isar da sakon gaisuwa ga jibril sabo kyana ina ba da sakon gaisuwan kirsimeti ga dalibai wanda suka yi karatu a babban college na kyafi gwamnan college kyafi haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga dalibai wanda suka yi karatu a jami'ar ahmadu bello university zaria musamman wayanda suka yi karatu international studies haka kuwa ina isar da zakon gaisuwa ga dr simon agwale da sakon gaisuwa na musamman da ga mr emmanuel ibi wanda ke lafiya haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga malam abubakar umar wanda ke aiki a msh haka kuwa sakon gaisuwa ga malam faruk suleiman na usaid da sakon gaisuwa ga malam nathaniel gana audu wanda ke inec da kuma sakon gaisuwa ga malam liman audu haka kuwa ina isar da sakon gaisuwa ga dr ezekiel gomes sakon gaisuwa na kirsimeti ga dr ibrahim khalil sakon gaisuwa na kirsimeti ga dr moses arigu sakon gaisuwa na kirsimeti ga zuwa gari dr na wani aboki na nawika a lafiya sakon gaisuwa kuwa na musamman ga abike dabiri haka kuwa na ba da sakon gaisuwa na musamman ga shugaban gwamnan jihar nasarawa injiniya ee sule da mutanen nasarawa da fatan a hutun kirsimeti lafiya da ku da iyalanku barkamu da warhaka na fata mu yi kirsimeti lafiya na son yi amfani da wannan lokaci na gaida babana a likita ibisi na gaida uwata igiya ibisi da kannena ibisi ana jetro andrew honorable simon teresa da iyalansu duka na kuma gaida kawuna samaila ibc e da iyalansa ta fata kowa ya yi kirsimeti lafiya na kuma son gaida abokanemu elda wazo dr daniel dr nuhu elda ishaku bukwada elda nyabam dr pokop da iyalansu duka na kuma gai da babbar kawata Deborah da nasa da 'yan uwanmu a Equa headquarters da kuma Equa plateau church da fata duka mun yi kirsimeti lafiya ubangiji ya bishe mu ya kuma mamaita mana ni ce elizabeth garba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen sai kuma da karfe hudu da rana agogon najeriya da nijar karfe uku agogon ghana ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana kafin mu yi sallama bari in bi sahun sauran mazauna amurka wajen yi wa dukkan masu sauraron mu fata alheri da wadata a wannan rana da kuma shekara mai zuwa da ke kamawa rana ita yau idan allah ubangiji ya nuna mana. Allah ba mu lafiya a ƙasashenmu ya kuma rufa mana asiri ya sa mu gama da duniya lafiya. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga aminai na ambasada Jimba da iyalansa Mr. Mrs. Obadiah Tohamded da iyalansu Victoria Magid, Gladys Mamma, Professor Grace estron Professor Christiana Bess, Ann Samchi Giljab Abraham, James Manok, Bazata International, Ladi Big John, Ishaya da Laraba Kure. mrs janet ajege mrs fara malam da iyalansu duka da kuma dukan yan uwa da abokan arziki da lokaci ba zai ba mu damar ambato da ɗaya-ɗaya ba da fatar an yi kirsimeti lafiya yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da jami'an ɗakin library da kuma malam sidi da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama isa almasihu da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom let every joy To a gaishe ki, masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai a biyo mu a cikin shirinmu na hantsi domin jin ci gaban shirye-shiryen namu masu ƙayatarwa, ciki har da maimaicin gaishe-gaishen Kirsimeti. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa, da CD da ya haɗa mana sauti, da injiniyanmu a wannan lokaci. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le monde